Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binda Suleimaniyar ce tare da Murtala Faruk sanyi na da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Murtala ba mukanin labarin. To binta mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bada sanarwar tallafin dala biliyan ɗaya domin bunkasa tattalin arzikin mata a nahiyar Afirka. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin bakhmut yana cewa kowane sashe na yaƙi da rasha yana da muhimmanci gwamnatin zimbabwe na duba yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai da cin amanar ƙasa kanin labaran duniya kenan mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris za ta gana da 'yan kasuwa mata na ƙasar ghana a yau laraba don tattaunawa kan karfafa tattalin arziki da jagoranci inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka biliyan ɗaya. dangane kuma da harkokin tsaro a najeriya rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaka da tarwatsa zaman lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. sannan muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma nasihar watan ramadana amma yanzu ga murtala da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar yau laraba mataimakiyar shugaban amurka kamala harris take ba da sanarwar tallafin dala biliyan daya domin bunƙasa shirarwan da suka shafi karfafa tattalin arzikin mata yayin da take kammala ziyarar da ta kai a kasar ghana ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai karfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma karfafa sana'o'i harris tana gudanar da wani taron tattaunawa da mata 'yan kasuwa a yau laraba a accra babban birnin kasar ta ghana kafin ta wuce zuwa tanzania ƙasa ta gaba da za ta ziyarta a gadin mako ɗaya da take yi a nahiyar afirka a jiya Talata Harris ta yi alkawarin wani sabon babi na dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar Afirka. Tana mai jaddada shirin karfafawa mata da inganta tattalin arziki da kare demokuraɗiyya ga matasan ƙasar Ghana kusan dubu takwas da suka tattaru a cikin tsananin zafin rana domin su ji jawabin nata a birnin na Accra. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. yana mai shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya talata cewa galaba kan ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu a cikin ukraine da su sasanta da rasha zelensky ya ce ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da rasha ba har sai dakarun kasar ta rasha sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan kasar ukraine tun sa'adda rashar ta kaddamar da cikakkiyar mamayar tata shekarar da ta gabata ta yi ikirarin mamaye yankuna hudu na ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da shi a zaman wanda ya saba doka ƙasashen yammaci dai na ganin rashin wani wato suna ganin rashin wannan bakamut ba wani babban muhimmanci yake da shi ba suna cewa don ukraine ta rasa shi ba zai yi wani tasiri ba ga daukacin yakin to sai dai zelensky ya faɗa wa kamfanin na ap cewa kowane sashe na yaki yana da muhimmanci shugaban kasar taiwan tsai ing wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kan samu mu'amala da sauran duniya ba tsai ta yi wannan furucin ne yau laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na toyon da ke tefe domin kai ziyarar aiki a guatemala da belize nan ba da jimawa ba murtala zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da take kammala ziyarar kwana uku a kasar Ghana za ta gana da 'yan kasuwa mata na kasar a yau Laraba don tattaunawa kan karfafa tattalin arziki da jagoranci inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka miliyan biliyan ɗaya. Wannan shine aikinta na karshe a kasar Ghana kafin ta wuce zuwa Tanzania don ci gaba da ziyarar Afirka na mako guda. Wakilin murya Amurka da ke birnin Accra, Idris Abdallah ya aiko mana da rahoto. kamar yadda ofishin mataimakiyar shugaban kasa kamara harris ya ce za a ba da tallafin dalar amurka biliyan ɗaya da za a amfani da shi wajen horon aiki tallafawa 'yan kasuwa mata da kuma faɗaɗa fannin dijital mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam isa mai rago jibril abbas ya ce wannan tallafi zai taimaka ainin ga mata ziyarar mataimakiyar shugaban amurka kamala harris zuwa kasar ghana da yunkuri na taimakawa mata 'yan kasuwa bayan ta sadu da su ta ji matsalolinsu ina jin wannan waton taimako ya dace sabili da a cikin yunkurinta za a kafa wata waton cibiya a waton headquarter na afta a birnin accra domin taimakawa mata wurin samun waton jari da kuma ba su shawarwari na kafa ƙanana da matsakaitan masana'antu da kuma ganin cewa lalle mata sun taka rawar gani ainun a fannin bunkasa cinikayya da kasuwanci da kuma ƙara inganta yanayin tattalin arziki na kasar ghana da kuma sauran mata na afirka baki ɗaya. kamala harris dai tun shigowarta kasar ghana ranar lahadi da ta gabata ta gana da shugaba akufo ado sannan kuma suka gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa haka kuma ta gudanar da lacca ga matasa da mata dandalin black stars kuma ta ziyarci sansanin ajiye bayi da ke birnin cape coast za ta bar ƙasar ghana yau laraba zuwa tanzania inda za ta gana da shugaban ƙasar tanzania samiya salihu hassan a birnin dar es salaam a ranar juma'a kuma za ta wuce zuwa ƙasar zambia sai ranar asabar ta wuce zuwa ƙasar amurka ta isa amurka a ranar lahadi mai zuwa Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To Madalla an gaishe ka Idris Abdalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarashin labaran duniya. gwamnatin kasar zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin kasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi na ƙasa da kasa da dama wanda hakan ya sa za ta tambayi 'yan kasar ko suna son ci gaba da kisa a zama hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar kasa da alama kuma 'yan kasar ta zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta a kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na ra'ayoyin jama'a faston mangezi wani manomi ya ce babban muhimmin abu shine hana waɗanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma don haka ba sai an rataye su ba a yi masa hukuncin da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa to sai dai godfrey mai shekaru 39 cewa ya yi idan mutum ya kashe wani tilas ne a rataye shi har lahira muna samun matsaloli da dama na waɗanda suka yi kisan kai suna barin gidajen yari su koma cikin al'umma su koma aikata irin laifin na kisan kai a ƙarshe hukumar tsaron farin kaya ta azerbaijan ta faɗa yau laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani dan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayi wato mai tsatsauran ra'ayin kin jinin iran aka kuma yi masa rauni a gidansa hukumar tsaron ta faɗa a wata sanarwa cewa an kwantar da dan majalisar fazil mustapha a asibiti sakamakon rauni da ya samu a kafadarsa da cinyar kafarsa sa'ad aka harbe shi da bindiga a jiya talata sanarwar ta ce rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari yayin da kuma aka buɗe wani binciken aikata babban laifi domin gano waɗanda suka aikata lamarin. a da Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya inda rundunar 'yan sandan kasar ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaƙa da tarwatsa zamar lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. Wannan na zuwa ne bayan wasu mutane 781 da rundunar ta kama da laifuka a lokutan zaɓuɓɓuka a jihohi daban-daban. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani. mutanen da runduna ta ce ta kama akan tumar aikata laifuka a lokutan zaɓe an kama su ne daga jihohi daban-daban na najeriya kamar a jihar sokoto inda aka kama mutane da yawan su ya kai saba'in da tara ko bayan zaɓukan rundunar ta ce an samu wasu mutane da ke fakewa da samun nasarar zaɓe wajen yin murna sai su rinka aikata laifuka duk da yake ba da yawan jam'iyyunsu suke yin hakan ba alal misali abdullahi mijin yawa ɗaya ne daga cikin waɗanda irin wannan matsalar ta yunkurin rutsawa da shi tamkar yadda ya faɗa da bakinsa da hedakwatar 'yan sanda da ke sokoto. to kwantilan na kawo na wani dan uwana da muka samu faction da shi dalilin mun ci zaɓe shi ma shina apc mu ma muna apc saboda suna ya mace kayan wasu al'umma da abbakin kasuwa saboda sun yi pdp muka ce ba mu goyon bayan wannan su bari su zo a bincika wurin yan nashi na a bar shi da abi ne in ma na na a ba su to sai sun zuciya ɗibi yaron anan nau sai zo wuri na da adda yana barcin sai ya kashe ni shi ne kawo wurin cp wannan batun a cewar kwamishinan 'yan sanda muhammad hussein gumel sun yi bincike a kansa kuma yanzu haka yana gaban kuliya wannan kes da aka kai wa alkali kes ne na na attempted culpable homicide domin duk wanda ya rike adda ya kuma rike mutum da cewa zai sare in banda Allah ya cece shi mutane sun taro da sai dai yi wata kwamishinan ya ce akwai wasu misalai na irin waɗannan matsalolin da suka kama a turata local gamma an samu wannan matsala wanda wasu suka fito suna ƙoƙarin wannan cewar su murna suke kawai suka shiga gidan wani mutum har suka harbi matarsa a ido da danko to wannan wace irin murna ce mai ya kai ka tunda ba farauta za ka mai ya kai ka ɗaukan bakan danko don wani har ka harbi mutum to kaga wannan ba wani abu ne su kawo hargitsi a gidan nan su yi musu sata haka ma an samu ire-iren waɗannan matsalolin kuma kwamishinan ya ce yanzu haka suna kan farautar wasu da suke tuhuma da hannu ga aikata laifukan. kuma abin da ya ƙara taimaka shi ne muna da bidiyo clip bidiyon waɗanda suka aikata wannan kuma yara ne yan garin nan ne kuma muna bin su ɗaya bayan ɗaya guda guda sai mun cafce su komin nisa to akan wannan da ya sa muka kira ku yan jarida don ku sa mana ido ku kuma sanar da mutane cewa kada a tsorata kada a firgita wannan rundunar 'yan sanda tana nan akan aikinta kuma duk wanda ya aikata za a yi shi yanzu da yake hukumar zaben najeriya ta tsayar da ranar 15 ga watan afrilu a zama ranar kammala zaɓukan da ba a kammala ba a wasu jihohin ƙasar, kwamishinan na 'yan sanda ya ce rundunar tare da hukumomin tsaro ba za su yi ƙasa a gwiwa ba inda aka ga element na irin waɗannan mutane masu fakewa da a bayanin cewa sun fito don murna su aikata wani laifi ba za a basu ba ba za a kyale su ba dama tun kafin gudanar da zaɓukan da aka yi a ranar 25 da na 18 ga watan maris wasu 'yan siyasa sun amince da sanya hannu ga wanzan da zaman lafiya tsakanin magoya bayan su kafin zaɓe lokacin zaɓe har ma da bayan zaɓe kuma jami'an tsaron najeriya sun lashe takobin tabbatar da hakan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To madalla a gaida Muhammad Nasir yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 12 na wato karfe 4 kenan da na yamma da minti 12 biyu a Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda yake karfe 3 da minti 12 a Ghana. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirmu na Arewa a yau. Domin fa'are da har da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanai daga shugaban kungiyar tallafawa almajirai ta AFTA da ke aiki a jihohin Arewa maso yamma don sama almajirai ayyukan yi. Shugaban barista Ilyasu Ibrahim Khalil na magana ne a Abuja wajen kwarya-kwaryan taron fayyace ayyukan kungiyar. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya. almuhajir wato shi almuhajir wato a ce inda aka sani mutum ne wanda ya je neman ilimi wani gari yau ba wai ya je bara ba ne in muka ɗauko tarihin ma almajirci ko kuma a tsangaya mu a lokacinmu lokacin iyayenmu abin da muka sani tsangaya in an kawo muka ma almajiri kama an same an kawo muka wani additional hal ne saboda za ga duk wani wata tsangaya tana da katuwar gona wanda zai iya noma ba wai ya ciyar da tsangayar ba a shekara kai har makwabta da kenan zai iya ciyar da ita a lokacin nan ba abin da almajiri yake in da ya karatu ya je ya noma in kaka ta yi ya a zo a girbi a kawo abinci gida rumbu duka a samu abinci kowa ya ci in ka ga almajiri a cikin gari ya je tashar mota ne ranar alhamis ko ranar juma'a ya je neman abin da zai samu na sabulu ya wanki ba ya je bara ba ne yanzu ne al'amari ya zo ya lalace aka ɗauki almajiri shine mutum mai yawo yana bara yana cewa a bashi abinci ko kuma a bashi kuɗi ko kuma a bashi wannan amma ba ma'ana almajiri kenan ba kuma almajiran nan da kake ganin su in ka je yanzu ka bi a kasashen hausa idan ka je ka samu manya-manyan 'yan kasuwa ka samu masu aikin kafintoci da masu aikin wasu abubuwa gine-gine da sauransu mafi yawansu almajirai ne kai ita almajirin nan idan ka ɗauki ƙungiyar mu yanzu in ka ɗauki menene ake nufi da ƙungiyar nan namu za ka je ka ga mun ɗauko cewa an ɗauko wata aya ce ta ƙur'ani wanda Allah ke magana da annabi Dawud yake cewa madalla masu sana'an ƙira masu sana'an ƙarfe masu sana'a ya ce madalla wanda su ma duk almajirai ne sana'an ƙarfe ku gyaggyara sana'a ku yi ku yi ta da kyau wato ma'ana almajirci abin da ya gada shine sana'a kai annabi nuhu in ka tuna ai shi annabi nuhu ba kafinta ba ne shi ya gina wannan jirgi da ake cewa jirgin annabi nuhu saboda haka za a ga almajirai ba wai wasu na taimaka masu bara ba a mutane masu sana'a tun lokacin annabawa suna da sana'o'insu har zuwa wasu lokaci yanzu ne kawai aka zo aka watsar da wannan abu wato barista faɗa mana wannan ƙungiyar tana yin aiki ne kamar a jihohi nawa arewacin najeriya to yanzu sai wannan ƙungiya musamman tana nan north west. yawwa duk inda ka sani mun je yanzu muna establishing din branches branches branches kuma inda muka samu branches duk inda muka yi za mu ɗauki yara a gari a tsangayoyi za mu ɗauki wajen guda hamsin za a kai su wajen wajen sana'o'i sannan kuma za a tafi wani jiha a ɗauki yara hamsin akwai da su duk wayannan yara za a ba su wata uku ne watanni uku su koyi wannan sana'a sannan kuma za a rika dan basu. kamu masu zuwa tukin na za mu rika ba su kamar dubu goma sha biyar dubu ishirin don a ba su kuɗi a ƙarfafa musu cewa su rika zuwa suna koyon wannan sana'a ɗin yau abin da muke yi kenan wanda kuma allah ya za mu da su a kai alkaluma kun gano ya yanayin yawan waɗannan almajirai ne a misali sun kai dubu kaza miliyan kaza kaga da yanki arewa maso yamma shefi ko ina yawan jama'a a najeriya to alkaluma gashi nan za ka ga mu mutanen mu su faɗi ga lissafin da suka yi turawa kuma su faɗi to abin da ake matsalar da ake da shi shine akan haɗa almajirai da waɗanda su zaune gari banza a ce dukkan su out of school children wato mutanen da ba su zuwa makaranta sai a ɗauki almajirai ma waɗanda suna karatun ƙur'ani suna karatu suna neman ilimi sai a ce out of school children to in ka tafi da wannan alkalamin suna cewa wajen miliyan bakwai ne wanda ba su makaranta wato makarantar boko amma mu ba yadda da wannan ba wajen ku sun fi haka ko ba su kai ba mu a wajen mu mu in akwai magana out of school children a arewacin najeriya ko a najeriya ba su fi miliyan biyu ba amma duk mutanen almajiranmu da suke waje ba za a ce musu out of school children ba sai dai gwamnati ta yi watsi da su ta wulakanta su ba abin da take musu yanzu abin da ya sa muka yunkuro shine ba su suka nan da ake ba yan boko dokil a ba almajiri da ya gama karatun alkur'ani shi ma a bashi bashi sannan kuma abin da ake kyautatawa wasu malamai su ma dole a ɗauki alƙaluma malaman tsangaya su ma a ga an kyautata musu ana ba su albashi da ya kamata sannan kuma gwamnati ta fitar da wurare gonaki na tsangayu ta ce wannan gona ta tsangaya ce in akwai kuma wani abun nan noman kifi kiwon kaji da ake duka a kawo almajiran na tsangaya na su ma zama suna da shi basukan nan kuma da ake bayarwa in dan boko ya gama karatu a ce an bashi bashi ko kuma an ɗauke shi wajen koyar da sana'a koyar da shi mu ma yanzu muna da gardawa da za mu ɗauko mu ba da list ɗinsu a zo a koya musu sana'a in bashi ake yi a basu bashi mu za mu tsaya musu a garantos insha Allahu wato abin da ma za a fi ganewa shin eh, in an ce gardawa watakila sun wuce waɗannan almajirai da ake magana ko ko duk wanda ya karatun tsangaya wajen ku almajiri ne a'a shi gardi abin da ake ɗauka barin baka musamman wata wani dan interpretation mai sauki mu dai abin da muke tunani shine gardi wanda kamar ya kai irin wajen 'yan shekaru na balaga ba irin yaran na ƙanana ba Mun gode barista Khalil. Ba mu yi nisa ba don ga sakataren kungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da ƙarin bayanin waɗanda suka ci gajiya ko ma a yanzu suke cin gajiyar ayyukan kungiyar. Musamman a shiga cikin harkan wajen tsaftace harkan na almajiri wajen karatu da abinci da kuma neman tallafawa shi malamin da ke karantarwa. Su almajiran ya zama suna da wani kamar uniform na zama karatu kuma ya zama suna da abin da ake basu domin sabulun wanka da wanki wanda ana lura da wannan tsaftan kuma ga abinci wadda ba sai an je an yi bara ba yana daga cin abin da muke fata allah ya taimake mu a kai wanda masu hannu da shuni don suka shigo ciki suka tallafa mu kuma za mu aiwatar da wannan tsari insha allah faɗa mana zuwa yanzu kamar mutum nawa ko almajirai nawa kuka samu kuka tallafawa. e kamar yadda arewa house dan gidan sardauna auditorium hall aka kaddamar kuma mun kaddamar da shirin ne a matsayin an fara an bude sakamakon waɗanda suka zama members waɗanda suka cika fom suka zama members tare da mu su ne za mu fara kallon za a tallafa musu da shi kuma ya zuwa yanzu yaran da aka yi musu training na koyon tukin mota buses da kuma trailers da kuma aikin faci kenan vulcanizer da kuma ɗinkin keke su ne aka taru aka ƙaddamar da a lokacin su riga sun fara yanzu suna kanyi wadda kuma da zaran sun gama koya sun iya to shi kuma za a nemo wanda ya koyi keken ɗinki dinkin keke za a nemo keken allah yadda a bashi ya zama ya dogara da kansa wanda ya koyi faci za a nemo injin a bashi domin ya dogara da kansa wanda ya koyi dinkin keke a hannu wato eh, tela ba fa kenan keke a kafaɗa shi ma za a siyo irin wannan sai a bashi wanda akwai wurin da suke ba da tallafi irin wannan karkashin gwamnati idan aka nema za su bada in kuma suka bada mu kuma za mu ba waɗannan mutane da suka koyi wannan sana'a an kaddamar ne da shirin yanzu ne abin zai ci gaba in allah ya so ya yarda wato abin da nake nufi wannan tunda watakila abu in an zo aiki ana farawa ne da wasu misali sai a ce a ɗau mutum ɗari a gwada da su hmm. daga nan abu ya ci gaba da yin nasara sai a ƙara wasu yawan mutane eh, so akalla ta hannuna dai kusan mutum 250 suka yi rajista da ita wannan kungiya tsakanin maza da mata almajirai eh, gardawa har da malaman nasu wanda kuma alhamdulahi mun kaddamar a matsayin sun zama members to su ne wato zakaran gwajin dafi wanda za a fara da su a bangaren ta hannuna kenan masu sauraro nan za mu dakatar da shirin arewa yau ku biyo makon gobe da yardar allah don sauraron sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da maili kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne baffa haruna bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka kace sabon rikicin cikin gida da ya kunno kai a cikin babbar jam'iyyar adawa ta pdp hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda jam'iyyar ta jima a cikin rikicin 'ya'yanta tun ma kafin a zaben da ya gabata a wannan shekara ta 2023 sai ra'ayin mamu da salihu ƙauren na moda jihar zamfara mai cewa ina baiwa gwamnan jihar mu ta zamfara mai barin gado dr bello matawali shawarar cewa kada ya saurari duk masu bashi shawarar ya kalubalanci sakamakon zaben gwamna da aka kammala a jihar wanda dan takarar jam'iyyar pdp mai adawa dr dauda lawal ya samu nasara ina tunawa gwamna matawali cewa shi ne da kanshi ya amsa shan kaye har ma ya nemi ya yafiyar al'ummar jihar zamfara don haka kada ya bari waɗansu su ziga shi daga ƙarshe su koma gefe suna mashi dariya sai kuma ra'ayin rilwanu ibrahim london wuba mai cewa don Allah ku faɗa hukumar kula da wutar lantarki ta nan ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa cewa akwai wani laifin da muka aikata ne aka hana mu wutar lantarki bayan muna biyan kuɗin wuta a kowane wata A shekarar bara ma a cikin wannan watan azumi haka aka yi mana mukan shafa kwanaki ba mu ga wuta ba idan ma an kawo wutar ba shi da wani amfani a gare mu domin hasken wutar tamkar hasken wutar gawayi ne muna fata za su ɗauki matakin da ya dace. sai wannan ra'ayi da ya fito daga hannun isa lawal girgir mai cewa yadda kamfanin wutar lantarki wato yola electricity distribution company take yawan ɗauke wuta a garin Fataskum da kewaye a wannan lokaci na azumi a gaskiya wannan lamarin abin tur da Allah wadai ne. Domin lamarin ba haka yake ba kafin daukar azumi. Ya kamata gwamnatin jihar Yobe ta duba wannan lamari da idan basira. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu. Masu sauraro yanzu kuma sai tasirin watan Ramadan daga bakin Malama Isma ta makarantar Hayatul Islam a birnin Kwanni a Nijar. Bada a'udhu na minash shaitanir rajim rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar hayatul islam a birnin kwanne zan yi tunatarwa ne a kan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka wata azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda allah sabkar da qur'ani a cikin shi qur'ani mai girma kuma allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya sabkar da aya sukutum kenan wannan azumin da allah ya sabkar suwa wannan azumin da allah ce mu ya sabkar da qur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi umarni da damuwar mu azumi ibada ce ibada ce kuma mai girma yana daga cikin rukunan musulunci da allah wajibta akan musulmai ya wajiba akan mai kudi ya wajiba akan talaka kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi mu zamanto muna daga cikin da bayan da allah ke ɗewata daga bana shiga wuta duka ibada ana ba da ladatta amma allah ce azumi na shi ne shi ɗaya ke da sakamakon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhwani da damar mu mu rinka karatu alkur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sadakoki da duk abin da ya kamata ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha yake ta azumin shi ba a'a ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye jin shi ya kiyaye tunanin shi wa'annan duk su wa'annan gabari suna azumi kenan ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya shi tsoron allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda basu kamata ba mu zauna muna labarun banza dohi wani kallace kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinka maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan ayi hankuri da su a zauna da su zaman lahiya abin da suka kawo suka kawo miki kisa hannu biki amsa ba dan ganin wance ta yi kaza ba ce sai kin yi a'a hali bai zan guda ba alhamdulillah masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice yau laraba mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris take ba da sanarwar tallafin dala biliyan daya domin bunƙasa shirarwan da suka shafi karfafa tattalin arzikin mata yayin da take kammala ziyarar ta da ta kai kasar ghana ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai karfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma karfafa sana'o'i shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin bakamut da ke gabashin kasar yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya talata cewa galaba a kan ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da kasa da wasu al'umma a cikin ukraine su sasanta da rasha zelensky ya ce ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da rasha ba har sai dakarun ƙasar ta rasha sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan kasar ta ukraine shugabar kasar taiwan tsaye weng ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba. tsai ta yi wannan furucin ne yau laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman kasa da kasa na toyon da ke taipei domin kai ziyarar aiki a guatemala da belize ta faɗawa manema labarai cewa taiwan tana cikin kwanciyar hankali da kwarin gwiwa yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba amma kuma ba ta takarar faɗa gwamnatin kasar zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin kasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka kama da laifin kisan kai. gwamnatin ta ce rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta yi na kasa da ƙasa shine ya tilasta mata tambayar 'yan ƙasar ko suna son a ci gaba da kisa a zama hukuncin mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar kasa. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yana nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi.